da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niger A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Rediyo. za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 20 ga watan Disamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun tsarin nan da gwamnatin Najeriya ta ce za ta gudanar na bayar da rance ga ɗalibai. domin tallafa ƙoƙarinsu na neman ilimi. Haka yake masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. kamar yadda muka ambata a yau shirin zai tattauna ne game da sabon tsarin gwamnatin nan na bayar da tallafin rancen kuɗi ga ɗalibai a gwagwarmaya suka neman ilimi da aka tsara yadda za a rika bayar da rancen da kuma sharuɗan da aka gindaya da ma yadda za a biya bashin a ƙarshe don haka sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro sanin kowa ne matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace irin al'umma kuma haƙƙi ne da ya rataye akan kowace irin gwamnati a duniya na bayar da ilimi ga 'yan ƙasarta. domin ma ai sai da ilimin ne ake samun ci gaban da ake fatan samu na ci gaban ƙasa da al'ummar baki ɗaya. mai yiwuwa haka ne ya sa gwamnatin shugaba tinubu na najeriya ta sanar da bullo da wani tsari na bayar da rance ga ɗalibai domin tallafa musu a gwagwarmaya su ta neman ilimi da inganta rayuwarsu wakiliyarmu a kaduna ta gayyato baki a teburin tattaunawarmu da suka hada da ɗalibai da iyaye domin kuwa su ne masu ruwa da tsaki a wannan harka domin tattaunawa da su akan wannan batu masarar mu da sashi da a cikin ajinmu na yau da gobe inda za mu tattauna a kan ƙudurin ba da rancewa ɗalibai domin tallafa musu yin karatu cikin sauƙi menene shi wannan tallafin yaya kuma iyaye da ɗalibai suka ɗauki wannan abin wani kallo ko wani hangi kuke wa shi wannan rance da ake so a bawa ɗalibai a cikin ajin namu a yau muna tare da ɗalibai da kuma iyaye kuma tare da mutala muhammad umu kulsum adam da kuma comrade suleiman muhammad umu kulsum adam a matsayinsu na ɗalibai Umar Suleiman Muhammad kuma wanda yake shi ɗalibi ne kuma ɗaya daga cikin shugabannin ɗalibai na manyan makarantun da muke da su sai kuma Malam Abubakar Umar wanda ya kasance shi mahaifi domin mu ji menene ra'ayinsa game da shi wannan sabon tsari da aka fito da shi shin abu ne wanda aka za a rungume kuma kuna farin ciki da shi barkan ku da zuwa. To wanda zai shafa kai tsaye su ɗalibai. kamar ma umar fara da ke ya eh, kika kalli wannan abin bayan da suka bi shugaban kasa ya ba da sanarwar cewa za a ba da rancen kuɗi wa ɗalibai domin su dinga biyan kuɗin makarantar su har su zama makaranta. Ni yadda na kalli abin wannan abin da aka ce za a shigo da shi gaskiya abu ne mai amfani dan zai taimaka wa a wannan student wa'anda ba su da dama ko kuma ba su da hali yin makaranta. Ana waya in yadda na gan shi idan sun shigo da wannan abin kuma sun yi yadda ya kamata abin ne kuma ya zo wajen talakawa kuma suka samu dama su samu wannan laifin wannan tallafin da aka ce za a bada suka hmm. samu dama duka amsalin din zai taimaka wa ɗalibai sosai dari bisa ɗari. saboda akwai wasu ɗaliban wanda suke da ra'ayi yin karatu amma ba su samu yin karatu ba saboda yi. iyayensu ba su da kuɗi su ma ɗin ba su da kuɗi kuma kin ga ilimin nan da ake magana kowa yana so fa ya samu sai dai in bai da damar yi yanzu da shugaban kasa his excellency wala ahmad tinubu ya shigo mana da wannan abun gaskiya muna welcoming din su saboda students za su yi farin ciki idan ya kasance sun aiwatar da yadda suka faɗa kenan za su ji daɗin shi sosai sosai idan kuma an aiwatar da wannan abu muna ne godiya sosai. Hana matsala farin farawa gwamnati ta shigo ba tare da daɗewa ba ta fara fuskantar harkokin ilimi. Shin za ka ce shi wannan ƙuduri da ake za su gabatar da cewa za a ba da wannan bashi ga ɗalibai tana ganin kamar za a haifi ɗani ido? Eh to muna tsari na a haifi ɗani ido duba da yadda kusan shi ne abu na farko wanda aka fara rasawa hannu wanda kowa ya ɗan da a jikin shi cewa ah, abu ne mai kyau to muna da su kuma muna sa cewa su zai haifi ɗan ido ɗin in dai an bi ka'idoji da kuma yanayin da abin zai so ka wurin inda aka yi domin su insha Allah za a haifi ɗan ido abu da a buɗe kowa ya sani ganin halin da aka shiga wurin raɗaɗi da ɗan ƙasa za su samu musamman ɓangaren yin tallafin man fetur da aka yi to su suka ba da shawarar dama tun da akwai kudin a ƙasa to a ɗauko shi a zuwa amfani da shi wani tarara za a dinga samu na kuɗi to a dinga amfani da su wani ɓangare na kuɗin wurin tallafa wa ɗalibai biyan kuɗin makaranta daga wannan shi ne ya haifar da kakkaɓe doka a zo a amfani da ita a yanzu kuma abu ne mai kyau kwarai da gaske. kafa kawo ba da bashi akwai tallafi da ake bada wannan ɗalibai ana ganin yana yakan gangaro ƙasa yana taɓa inda ya kamata ɗin kafin ma kai ga maganin bashi. to alhamdulillah a baya kamar yadda mai magana ce aiwatar ko ta faɗi cewa ana ba da tallafi kwarai ana ba da amma kuma abin ba ma amfana da shi kamar da ya kamata Mafi yawa sai ne ka ji labari ana wa a jihar kaza ana bada a jihar kaza amma misali ka samu asalin waɗanda suka samu abin talakawa za ka tarar da an da ɗin amma kuma fiya yawa 'ya'yan masu hannu da shi ne wanda a ka'ida kamata yi a ce talakawa da suka amfana da abu sai sanya duk lokacin da aka zo da sabuwar tsari muka masa ainihin kallo daga nesa shi na zai amfani ko ba zai amfani ba. Ta rai sosai kenan. Eh duba da yanayi da kuma yadda shugaba ya bayani da kuma tsare-tsaren da muke hangi za a samu muna kyautata zaton insha Allah wannan zai amfani mu matukar an yi abin kamar yadda aka tsara kuma an aiwatar da shi bai kamata. Mala baka kai uba ne kuma kana da ƴaƴa wanda suke sun manya manyan a makarantun da ake da su. Hmm. Me ya wani yanzu duba kai ma shi wannan sabon tsari da ake so a da shi na ba da rance wa ɗalibi ya karatu. shi daga lokacin da na ji wannan batu na cewa gwamnatin tarayya ta fito da sabon tsari da za a rika tallafa ma 'ya'yan talakawa musamman da bashi wadda za su karatu tsakanin da Allah ba karamin da ne ba musamman mu da muka ɗan ɗauko baya muka ɗan fuskanto baya lokacin da ya yi mu ke karatu mu muna ƙasa suna gaba da mu mun san cewa ya yayi mun sa su a gidajen irin na ƴaƴan talakawa ne to amma zuwanka ko kuma wanda ke gaba da kai zai tafi makaranta ya karatu ba tare da ya ko kubu ba ya karatu tun daga makarantar firamare har zuwa jami'a ya karatu ya gama ma ta lokacin ka har da aiki har da abin hawa an ba shi. mun san wannan lokacin sai ganin ko cewa mu ba da muka ɗan karatu nan mun zo yanzu kana aiki kana da yara suna jami'a to amma kuma kuɗin da za ka biya ma yaro yi karatu ne ya zama maka ko kuma ya zama maka babban ƙalubale yadda ma samu ɗan shi suke na san akwai waɗanda ƴaƴansu ma sana sun samu da ƙwallonsu da komi sun shi jarabawan sun yi komai sun samu admission ɗin amma ba yadda za a iske kansu makarantar da zai kansu da iske wasu sun fasa karatun a kan haka. shi tallafin nan da aka bada wato scholarship shi da shawo damar samun wasu ne. aiki a wasu sojojin ma ka'idan da ake cewa ma ka samu scholarship ka'idan da za ka cika ba za ka cika ka'idar ba saboda ka'idan da aka sa a wasu jihohin ba za su iya cikawa ba sannan haka zamanin abu. so a wasu tsarin za su ta kawo wanda yake matakin albashi na kaza ko ya kai darakta ko wani abin nan to na kai a matsayin kan talaka wanda yake karkara na san da yake so matakin albashi kaza sannan a ya kawo sannan na ci an bashi bashi saboda haka jin wannan abu ne na gode ma Allah na ji daɗin tsakanin Allah wannan mataki da aka ɗauka wannan zai ba 'ya'yan talakawa dama makaranta amma fa in ba a yi irin wasu an ɗauko su ƙa'idoji an sa wanda ɗan talakan da zai iya cika wannan ƙa'idoji ba a yanzu wannan wani wata dama ce sosai wanda yi za su fara samun kwanciyar hankali da za su kula da waɗanda ke ƙasa daga matakin sakandare zuwa ƙasa inda hankalin iyaye zai koma kansu kuma su waɗannan an ce idan sun yi karatun sai sun gama sun samu aiki daga baya ne za su rika biyan waɗannan kuɗaɗe. to ta kenan kamar su za su ɗauki ɗauriyan karatun su kenan. a mm. rage muku aiki kenan. da gaske abin da ba karamin shi gaba aka samu ba a karamin shi gaba duk da wannan magana ne shirin tallafin da abin da su amma duk da na ji wannan tsakanin Allah hankali na fara ya fara kwanciya saboda duk da aka ce ɗanka yana da kwakwalwa yana da suni yana da yadda yana da basira karatu amma kuma ba zai je makaranta ba ba mu daman yin karatu saboda kuɗi saboda kuɗi ba abin da ke mun tashi hankali amma yau da an shara ya samu hanya ya tafi makaranta ai ba abin da ke shiga shi saboda haka mu muna yaba mu gwamnatin a kan wannan ko muna fata Allah ya sa ke tsare-tsaren da halaka zai amfana da wannan abu Umu Kusur, akwai kina ganin wannan wani dama ne da aka baku na kila misali suna da damar da zaki karatu kaza amma saboda rashin kuɗi sai ki je ki samu ki zaɓi wanda yake da karamin kuɗi ki wani wani dama ne shi ke ganin kamar za a ba ɗalibai da shiga fanni fanni na karatu eh, saboda eh, eh. eh wannan babban dama ne sosai saboda akwai wa'inda suke so su kamar su tafi suna da kofin wanda suke da ra'ayi amma saboda kuɗin expenses ɗin da yake ciki da ka ce sun canza ra'ayi za su je wani abu saboda tallafin kuɗin da ba su da ga shi scholarship ba samu muke ba so wannan tallafin da gwamnati ta shigo da shi zai amfani shi da yawa saboda za su samu su shiga makaranta na gaba da secondary kuma su yi courses ɗin da yake zama ra'ayin su to a kowane tsari ne kamar yadda ake faɗa akwai alheri to akwai kuma sa wani irin tsoro kuke da shi da kuke ganin zai iya faruwa a kan da shi wannan maganan bashi da ake shirin fara ba da hawa ɗaliban makarantu. to sai tsoron da yi dama abu shi na abu da yake bai wuce abin da aka saba yi ya ka saba yi abin da aka saba yi shi ne za a fito da tsari da shirin nirmi talaka yana ganin cewa nashi ne ya rungume shi zai zafi a roman wannan tsari sai kuma abin ya zai zama kawai sai dai ka dinga hango ya wasu elis kawai wanda shafaffu da mai su ne suke amfana magana ta gaskiya muna da matukar tsoro a cikin wannan lamarin muna fata gwamnati za ta buɗe ta yi abin da ya kamata don gujewa maimaita gidan jiya a tsare daban-daban wanda ba sai mun kama sunayen su ba an yi irin wannan abin to gaskiyar magana muna da tsoro sosai akan wannan lamarin muna fata za su yi abin da muke tsoro ko kuma muke kira ga gwamnati shine lallai a yi tsari mai kyau da gaskiya tsare-tsaren nan mai kyau shine maganan a ɗaya daga cikin shugabanni ko shugabanni abin da ya shafi senate ko house of reps ko house of assembly su zo su kaskale su kankanje su aiko da list ya zanto ɗan talaka wanda zai da askar da su ba zai samu wannan daman ba bayan kuma an yi ne kamar da aka faɗi an yi ne domin talakawa ko citizen na ƙasa gaba ɗaya ta samu. To madalla masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. kafin mu koma ga bintar da bakinta domin jin ci gaban tattaunawar har yanzu dai muna tare da bintar a madafa inda za ta jagoranci girkin da za a kawo mana a yau wato farfesan daddawa Mai sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren na yau da gobe bangaren girke-girke a yau muna tare ne da malama ummu kusum muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu wai mai daddawa to me sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni suka yi amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki dan yanzu ko miyan kuka kar kubewa wata sai ta ce miki ita ba ta sa daddawa ba <laughs> to bari mu ji sirrin daddawa kuma da mi farfesu mai malama umu za ta zo mana da shi a wannan zauri na malama barka da zuwa barka mu da hajiya binta malama umu kin ce farfesu za mu yi mm. kuma na daddawa kuma mai daddawa daddawan mata batso to an fi ce mata haka eh wannan me da wanda tafi warin ma kenan bakan nan wannan bakan ki ganta kamar tsaki tsaki haka to da ita za mu yi amfani yau insha Allah to malama umma shigo mana cikin kitchen to assalamu alaikum masu sauraron mu da farko dai za mu yi wannan farfesu shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi duk wanda Allah ya hore maka kuma naman ma kowanne iri ko na rago ko sa ko kai ko ma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko mm, kifi musamman ko zuru yawwa musamman mu zuru kin ga aka yi wannan farfesu na maciji ai ba karamin daɗi yake yi ba kai ka tsinawa mun bakku a baya fa ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko to kila mm, suna tsoron shi ne ba sa iya amfani da shi mm. to da farko ki samu ko naman ki ko kifin ki sai ki samu kayan miyan ki bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano bayan sinadarin ɗanɗano gishiri sai kayan ƙanshi duk wanda ke da bukata citta kanumfari tafarnuwa duk wanda ke da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi sai kuma ki tanaji man kaɗan ki to in baki da man kaɗan ke samun man gyaɗa ki amfani da shi da farko za mu bari mu fara sarrafa daddawan mm-hmm. daddawan batsen ki ba da ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba za sa daddawan batsen ki a cikin turmi da citta sai ki dake su si liƙui su yi gari sai ki koma sai ki kwashe kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa kamar da yake dama gyada in zaki yi kunun gyada hmm. to haka shi ma zaki wato sai an narkar da shi yawwa sai an narkar da hmm. shi kaya ya zama kaman kullu ya zama kaman kullu to sai ki koma inda suke tace gyada still ki sake dinka tace shi wato ki samu rariya ki kenan sai ki tace rariya shi kuma baki samu rariya ba idan ka zuba mishi ruwa ka dame shi din nan ko zaki ga ruwan ya canza kala to zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka mm-hmm. kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka mm. haka zaki ga ruwan ya koma to sai ki tace shi ma'ana idan har ba kama da rariya yawwa sai kai a hankali kamar ya dan kwanta kasa yawwa sai ki tsiyaye wannan ruwa mm. idan ki tsiyaye wannan ruwa shi shi asalin tsakin zaki gan shi baki yana can kasa yana can kasa zaki gan shi baki to idan ma madaran da bai gama fita ba zaki kara mishi ruwa in kin kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bashi dan kwanta sai ki tace za ki ga asalin tsakin ya koma baki mhm. to sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi shi wannan ruwan madarar na daddawan batso shi za zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya idan ruwan farin girkin kenan farin girkin kenan shi za zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya sai ta dora shi dan tafarfasa ni dan tafarfasa ya ta zo ta zuba kayan miya kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba za a zuba shi haka akan wannan ruwan to me da menene a cikin kayan miya kayan miya mun ce tattasai albasa tarugu mama bukatan tumatir za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da ruwan batsa da ya tafarfasu zaki ji ma gan ganshi saboda kin sa mishi citta to kuma a cikin jijigin ake sa tafarnuwa sai ki zuba shi kika zuba shi sai ki ɗauko ruwa sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da romo sosai kin san da yake daidai bukatar dai ruwan farfesun ki mm. to bayan ya tafarfasa sai ka dauko abin da kake da bukata mm. nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi eh, ba su da karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan mm. in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi yana da karfi ba ki zuba ruwa ka daidaita ruwanka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin ki kin sa gishirin ki. kin saka duk wani spices da ke da bukata kayan kanshi a ciki sai ki maida sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna za ki sauke abinki to kin ga ina maciji ne ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiƙo to eh ba sai kin yi amfani da mai ba wato shi mai kone da shi shi mai kone da shi hmm. kin ga wasu wasu kifi ma ba ba su cika sa shi mai ba an ka sami kifi mai maiko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatan man naman ka ba mai maiko ne sai ka so dama ka soya wannan man kaɗi sai ka tsiyaye man kaɗan ka a ciki wannan shine farfesu mai daddawan batsu. sannan hajiya binta wannan farfesu mai doba tsoho ba wai daɗi kawai gare shi ba hatta ga lafiyan ya mace misali mace mai shayarwa ake ji an ce wata nonanta ya tsinki ba kauri ba maiko to wannan farfesun shi ake yi ma wa duk wata mai wannan lalura mu dai a can kuma cikin ikon Allah kika da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman ya ga ruwan nono ya gyaru to da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yadda ake wannan farfesu mai dadda da kuma amfanin da yake da shi to amma mana cikin wannan farfesun ba ka iya dan yankan ganye misali ka dan watsa a ciki ka iya sawa a sha tuwo masu sauraro barkamu da dawowa daga kicin da fatan ana jin daɗin shirye-shiryen namu kuma an ji daɗin girkin namu na yau yanzu za mu koma gabin dai har ila yau a teburin tattaunawar tare da bakin da ta gayyato inda suke tattaunawa kan batun shirin gwamnatin najeriya na bayar da ranci ga ɗalibai da ke karatu. lalle muna nan za mu sa ido insha Allahu za mu ko bibiyi abin lalle muna kira ga gwamnati ta tabbatar da ta aiwatar da abin duka tsari mai kyau kuma a tabbatar da shi sai da talaka wanda yake misali yanzu wanda ke ƙauyen kayau noma yake yi ba da abin da ya wuce wannan noma da wannan noma yake ɗaukan ɗawainiyar yaran zuwa makaranta ina ya ga dama da za a ce sai ya kawo wanda ke aiki level kaza level kaza level kaza ya kamata a duba wannan bangaren saboda a tare tsarin akwai wannan wato a sassauta hanyoyin samun shi wannan bashin kwarai ko a sassauta hanyoyin samun wannan bashin domin akwai talented people ɗalibai ne masu basira masu basira sosai amma saboda rashin tallafi da gudubawa, ya sanya a ofis dinmu na makaranta da sauran za ga da ka kalli wani public admin yake wancan yana accounting amma ka kalle shi kai dan mai nazari za ga wannan ba wannan ko zai kamata ba hmm. ya kamata ya je medicine amma saboda kudin da sai je ga mai dan arha ya je ga mai dan arha kuma gashi yana son karatu yana dan da working time din da shekarun tafi a banza ina ba zai samu dawa ba sai a ce to je ka dai ya fi dai babu hmm. su muna kira ga gwamnati lallai wannan mun tabbatar matukar an bi tsarin kamar da aka faɗi to za a amfana da shi kuma lallai zai haifar da tsami ido kasa za ta yi alfahari kuma za ta ga irin kwayakon da za ta kyanke shi nagartattun kwayaye waɗanda za su amfanar da kasa Ah, mana abubakar ka ji abin da ɗalibai suka faɗa game da shi wannan ah, bashi da ake son bada da kuma kai ma irin gudunmu da kamar da cewa suna ganin kamar za a fara rage muku nauyin da ya hau kanku fiye da abin da ka faɗa ko ya ɗauka. Hmm. to a ah, ni abin da nake son ƙara a nan shine akwai aiki a gaban ita kanta hukuma kama daga gwamnatin ita gwamnatin tarayya ko kuma hukumar wayar da kan jama'a wato nowa ta kasa mm. kenan akwai buƙatar ka lalle lalle a shiga karkara a ilimantar da mutane musamman ɗaliban na a gaya musu ga tsari ga hanyoyin da ya kamata a bi domin amfana. Mm. Mafi yanzu arewacin ƙasar nan mu arewa abubuwa da dama idan suka taso akan bamu a baya. Zato kudancin ƙasar nan da yammaci sun fi mu amfana da irin waɗannan abazi. su shiga cewa mu an ban mu a baya a ce ko kuma a rashin sani ne wasu ma ko kuma ki a ai bashi ne wa zai je ci bashi kaza kaza mm, akwai kuɗin ruwa a ciki to amma na ai babu kuɗin ruwa so kuma dai da shi wannan zai sai mu tashi a babin lalura mm. tunda dai karatun ne neman ilimi a wajibi ne haka ya kamata a nemi ilimi to saboda haka na a ilmantar da mutane kuma a sa hanyar da lalle ya kamata a ce wannan su yankunan karkara kan saboda mu samu abin nan in ma ba su da kafe ko na abu to a kai musu a kan da za a yi a can kin in za a rika yi kamar da za a rika neman online da sauransu a ce suna da yadda za su yi su samu su yi wannan abu aikin da ya kamata aiki na ba ga ita gwamnati mutane masallatai ne ko kuma a kungiyoyi ne ya kamata su su tabbatar da sun ba da gudunmuwa ta yadda ɗalibanmu na arewacin ƙasar nan za mu amfana da wannan tsari amma idan ba haka ba za mu fi da ba ruwa sai kauri musamman da yake farkon al'amari ne yanzu ba a sa ba da farkon tsari ne ba yanzu aka wajen za a fara shi to kin gida abin da kace za a fara shi akan ban mu a baya mukan yi mukan ja kafa wajen shiga abin sai daga baya idan an ankare alƙalami da muhimmanci abin to lokacin da kuma ki da an taso lokacin baki alƙalami ko ya riga rushe ko kuma sun ce an bai da an mana nisa to saboda kada mu bari a yi mana nisa ɗaliban mu ya kamata a yi abin da ya kamata a yi wajen ganin cewa an amfana da wannan eh, al'amari. To ba shi dai da yawanci gwamnati ke kawowa za ka ga an yi tallafi kila misali na gona zan da dan ba da kwatance daga wannan ba mm. bashi na gona ko na kasuwanci mm. za ka eh, da ƙarshe za ka ga mutanen da aka ba bashin mm. kafan eh, eh. kowa ya walli misali an shirya an tafi akwai bambanci da wannan na kare. akwai yadda kake mafa tunanin akwai yiwuwar bayan ɗalibi ya gama makaranta ka kuma ya doge kibiya bayan kuma da kuɗin za a biya na baya. Ya ba zai ba haka. Tsari ne wanda yake yana zan hada kimfirin ɗanka da komi da komi da hotonka da duk wasu bayanai naka da za a nemi Na ka baki na za ka baki ko duniya ko ƙasar ka bari ka tafi wata ƙasa ta duniya ana nan da bayananka. Saboda haka wannan ba zai yi ba ko na noma ɗin ma ai ba ɓacewa ka kai ba. To eh, Ba ɓacewa mutum ne ba an san da inda yake kuma a san kama shi ya biya wannan saboda haka ne ba matasa wanda in ya gama ma karatun zai yi aiki ne a gwamnati ko a wata kamfani wanda ana da bayanin shi in ma kira kuɗin ne kira za su kira daga can asalin sosin asalin tushen abin da eh, eh, inda ake biya mm. saboda haka wannan ba zai zama wata matsala ba wannan kamar ni ce masu ni da bangare na sun san kowa da yan ra'ayinsa ni na ganin abin zai taimaka mutane Hada ɗaliban ma gaba ɗaya zai taimaka ma saboda akwai wasu ɗaliban yanzu da ba iyayensu suke biya musu kuɗin makaranta ba kuma suke dajin cewa da kansu su biya wa kansu kuɗin makarantar Gwamna ta yi magana a kan shi wannan ba da bashi da ba a yi wa 'yan makaranta a Najeriya. Malama umu sun abubuwan da aka uh, rubuta da kuma aka watsa shi a kafafen sada zumunta ina ganin kin karanta ƙa'idojin da za a ji kun a wannan bashin kuma kin fahimta? Eh duk da dai mun yi farin ciki da wannan tallafin da aka ce za a ba wa ɗalibai. Akwai wasu ƙa'idojin da ɗaliban ba za su iya cikawa ba saboda ƙa'idojin sun yi tsanani da yawa. Idan kafin ka ansa tallafin za ka kawo ma'aikata wanda suke daga ɓangaren ka wanda suke ansa dubu ɗari biyar a shekara. Wani ma zai da shi wani a kauye yake yake neman hanyar da zai yi karatu wataƙila wani shi da shi kaɗai ne shi kaɗai ne a cikin dangin da yake karatu kuma yana so ya yi karatu ina zai zai zai samu kenan kenan shi totally kenan an hana shi ba zai ma yi tunanin samun wannan damar yin karatun ba kuma ya samu damar a bashi rancen ba kuma wannan ya zama challenges din da zai za mu fuskanta musamman mu 'ya'yan talakawa a cikin wannan tsare-tsaren da aka kawo sannan kuma daɗin daɗawa a cikin ƙa'idojin na biyu mun ga akwai akalla za su kawo mutum biyu wanda za su tsaya maka wanda shi ake cewa kamar garin to kenan wanda shi kowa ya shekara goma sha biyu akalla yana aiki so kin ga wannan abu ne gaskiya wanda ya aikin gwamnati Ya aikin gwamnati eh shekara mutum biyu wanda ya ko kuma lauya ko kuma kawo wani lauya wanda zai tsaya on the wanda zai zo wanda ya shekara goma yana shi kuma practicing law kaga yawa to wanda kuma lauya wanda ya shekara goma yana practicing law sai tsaya maka ko kuma mutum biyu wanda akalla kowa ya shekara goma sha biyu yana aiki wanda shi kanka wannan abu ne wanda a cikin ka'idojin muke ganin magana na gaskiya abu ne wanda dole ne gaskiya zai dan wato nan ne inda kuke dan da jawa ya yi da shakka kuma sai zai zama dai kawai wasu ne din da za su iya amfana don ba kowa ne ke na talaka sosai zai iya zuwa cikin wani nan ƙa'idojin ba magana ta gaskiya muna fata a duba wannan bangaren a cikin ƙa'idojin kwarai da gaske. to da abu ne ne comrade wani irin abubuwa tunanin da za a bi zai sauƙaƙa wurin samun shi wani rancen. eh alhamdulillahi kusan kafin an lokaci ga wannan akwai kuma wani tsari na daga cikin tsare-tsaren shi ma mai tsauri. don hmm. so dan jin hankalin gwamnati a kai. daga cikin tsare-tsaren suka ce idan aka ba mutum ɗaya a gida to za a ƙara ba wani ba har sai wancan ya biya to idan muka koma karkara eh. za mu ga gida ɗaya za ka tarar da kamar ni a gidanmu mu mu ishirin da biyu ne cikin mahaifin mu to kenan yanzu idan wanmu ya samu kenan mu gaba ɗaya ba ma cikin tsarin kuma sai ya biya sannan za a ya biya kenan kafin mu samu hmm. ga wannan akwai sassun matakai wannan kira gwamnati ta duba wannan sai ga wani fata muke da shi na ganin cewa shi wannan sabon tsari na ba da rance ko bashi ɗalibai yi manyan makarantun ya yi aiki sosai wani fata muke da shi na ganin cewa komai ya tafi daidai. so a kiran mu ga ainihin gwamnatin tarayya da kuma a hannu da shiri akan wannan al'amari wanda ya shafi wannan tallafi na ɗalibai ne. muna kira gare su da fatan za su saki ba kowa da kowa ya samu idan muka samu kowa ya amfana da shi aka ji daɗi kusan gwamnati ta tallata abin da kanta ba tare da sai an wani shan wahalar shiga karkara da birane ko da karku ba saboda haka muna kira da mai girma shugaban kasa da mukarrabansa su taimaka kamar yadda ana azurta musu wannan dama na zama shugabanni a kasa kuma akan mu akan mu kowa da kowa wannan domin kowa ya amfana da wannan tsari na ilimi uba to ni a kuma a bayanin da ita ɗaliba ta yi da sauke eh, ɗalibai suka yi na ji sun kawo kusan ƙa'idojin da sun a wasu sukoki haka a cikin cewa sai an kawo mutum ne mataki kaza mataki kaza wanda abin nan zai kawo shi ta zai kawo taiko to ni shawara na idan su irin waɗannan abubuwan da a cire in dai ana son ɗan talaka dan tallata da ake cewa an yi dan amfani amfani wa'annan ka'idoji da aka sa na cewa shi an kawo mai matashi kaza sai an kawo lauya sai an kawo a shirye sai dai karatu zai yi ai ana da bayanan sa a kowane to ai kowa na da NIN kware da su za iya gane inda yake to wata shawara na gwamnati in dai an yi dan tallata ne to duk waɗannan ka'idoji masu tsauri a shirye to madalla binta sanna da kokari masu sauraro baki ɗaya kuma da haka ne muka kaga ƙarshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji a cikin shirin da sauran waɗanda suka ba da su wajen kammaluwar shirin musamman mu a kaduna binta ibrahim da bakin da ta gayyato a teburin mu na yau da wata da ta kama na mu na yau sai wadda ta haɗa mana shirin julie ladies gresham ni da shirya na gabatar hawa sharif da muka sallama daga nan birnin washington dc sai an ji ku. ta yi bincike ta tsaro zance so bad.